zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 42 cikin jerin gen darussa daga lissafin siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa ibn taymiya ya rasu a shekara ta 728 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi na siyasar shar'iyya yana karantar da mu ne tafarkin musulunci game da shugabanci da gudanarwa da sauran abubuwan da ke da alaka da wannan matsala za mu tashi a inda mala yake cewa wa fi sahihaini an aisha ta radiyallahu anha أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد قال يا أسامة أتشفأ في حد من حدود الله إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن فاطمة wannan malai na cigaba da bayani ne akan haddi da bayanai da ke da alaka da hukunce-hukuncen sata a musulunci ya ce wa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim an aisha ta daga sayyidatuna aisha radiyallahu anha Allah ubangiji ya kara mata yadda anna quraishan cewa dai su quraishawa hammahum sha'anul mahzumiya al'amarin ba mahzumiyan nan allati sarakat wadda ta sata a hammahum ya dame su faqalu suka ce man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama waye zai iya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana akanta faƙalu suka ce wa man tare wa alaihi illa usama ibn zaid ai ba wanda zai iya mishi wannan wato galatsin wato wannan wanda ba wanda zai iya karfin hali ya je masa magana in ba usama dan zaid ba radiyallahu anhuma qala sai annabi ya ce ya usama kai usama atashfa'u fi haddin min hududillah yanzu nan kai ne zaka zo kana neman ceto kana neman ayi ahuwa kana neman beli akan wani haddi daga cikin haddodin Allah إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه abin da ya halakar da banu isra'ila shine sun kasance idan mai daraja a cikin su ya sata sai a kyale shi babu hukunci wai za su raka fihim da'ifu aqamu alaihi idan wani mai rauni ne ya sata sai a tsaida masa da haddi wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da Allah da ran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa lau anna fatima ta binta muhammadin da a ce fatima yar muhammadu sarakat ta yi sata laƙafatu ya daha da sai na yanke hannunta wani hadisi ya ɗauke da ɗimbin fa'idodi masu yawa kwarai da gaske wanda za mu ɗan tattauna a tattakaice a kansu insha Allah mara ya ce daga wannan hadisi ya ba a cikin bukhari da muslim kamar da mara ya ambata anna quraishan cewa su shawa? to anan da ya ce quraishu a am ne uri da bihil khusus wato wasu mutane ne cikin ƙurayshawa waɗanda suke 'yan kabilarta kuma kusantanta na jini ko wasu makamantansu ba wai dukkanin ƙurayshawa ba ne kamar yadda mutum zai magana ya ce ai kanawa ba su kyauta min ba misali wataƙila kuma wasu mutane ne guda biyu ko uku da ya je neman aure a gunsu aka ce kanawa ne alama ba a kanan ya gamu da su ba can abuja suka gamu amma suka hana shi 'yar to in ya zo zai ya ga wani bakano sai ya ce ka a gaskiya mutanen garin kuma suke damu ba to ga, a lokacin da yake faɗa haka ba ya ana nufin duka ɗaiwar kanawa ba yana jingina ma wasu mutane ne guda biyu don ya girma abun sai ya faɗaɗa shi ana yin wannan sosai a cikin yare amun ne uri da bihir khusus wanda ake magana da shi ya iya yaran da ya ji zai gane mai aiki ne ba tare da sai mai wani sharhi ba waɗannan wasu bangare na ƙwarai shawa wasu sashe na ƙwarai shawa al'amarin wannan mata mahazumiya ya dame su kwarai an ci ga ta yi sata an kama ta an kai ta gumman manzo Allah sallallahu salama a hamahun sha'anul mahazumiya to wace ce mahazumiya din nan makhzum dai nisba ne ila banu makhzum asali makhzum ya kaza ita kuma matar an ce sunanta an yi maganganu akan sunanta ita wannan da ta yi sata Fatima bintul Aswad Ibnu abdul asad ah, ah, ah, an kashe babanta hamza dan abdulmutallib radiyallahu anhu shi kashe babanta wannan al-aswad ibn abdul asad ya daga cikin zahaya waɗanda hamza ne kashe su a ainihin yakin badar kamar da ke cikin fathul bari na ibn hajar wasu kuma sun ce ba wannan matabbace wai wata mata ce mai suna ummu amrin bintu sufiyan ibn abdul asad amma isnadin da ya kawo wannan magana isnadi ne mu'adali kamar da ibn hajar yake fada wancan shine mu'tamadi cewa sunanta fatima bintul aswad kamar yadda ya zo a cikin littafin al muhammad na abdul gani eh, al-maqdisi daga shaqiq ya zo karar cewa sarakat fatimatu bintu Abdul asad wallahu a'lam wadda take yar uwa ce ga abin nan mahaifinta dan uwa ne ga Abu Salama ɗaya daga cikin sahabbai as-sabiqun al awwal to waɗannan makhzumiyun a cikin garin Makka banu makhzum suna da daraja kusan kankan kan suke da banu Hashim wajen daraja da ka sharifawa ne manyan mutane ne to da al'amarin ya tabbata cewa ta yi sata sai suka yi ta a a fita ana neman yaya za a yi a kau da wannan matsala daga barinta ya za a yi ya za a yi wane ne ba wane ne ba to shawara ta shawara sai suka ce man fi ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kuke ganin za mu sa ya je manzon Allah magana to manzon Allah magana da cewa mene ɗayan abu biyu ko dai lil afwi domin a yafe mata wa zai je annabi sallallahu alaihi wasallam magana a yafe mata ko kuma a yi magana akan fida'u wato a ba da wani abu a fanshe ta wannan batun fida ya zo a wasu riwayoyi da ke tabbatar da abin da suke so kenan ba wai a yafe mata kwata-kwata ba a gaya musu nawa za su kashe a kyale ta kamar da san mutane suna yi a agogon jami'an tsaro ko a kotu ko makamata haka faƙalu sai shawara ta kai ga aka ce wa man tari wa alaihi illa usama ibn zaid babu wanda zai iya karfin hali ya je ma annabi irin wannan magana ne nauyi sai masoyinsa dan masoyinsa shine usama dan zaid wato suka ga suka bincika suka bincika suka ga cewa usama ta dan zai shi kadai zai iya yin wannan magana akwai riwaya mursala daga alhassan wadda take cikin uh, Musnad Abdurrazzaq cewa baya ga usama ta dan zai wannan mata ta nemi uh, azat bi umara ibn abi salama ta nemi agaji a gun wani cousin dinta, wanda ke gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Umar dan gidan Abu Salama to sai ibn hajar yake cewa ta yi ana iya haɗawa cewa sun nemi taimako a gun fiye da mutum ɗaya amma dai da ƙarshe sai suka tike a kan cewa wannan bawan Allah Usama ta dan zai shi ya fi cancanta da ya mata wannan aiki to me yasa suka yi tsammanin Usama ta dan zai zai iya wannan aiki saboda me yasa suka yi bikin din Usama a cikin ɗaruruwan mutane cikin sahabbai ga manya su abubakar su umar ga masoyan manzo Allah makusantan shi na gida na cikin gida da na waje da wanda sirkan shiga kowa dai ya aka ake fikin ɗin usama wanda a lokacin ma yaro ne kankani domin hatta manzo Allah sallallahu alaihi ya rasu usama a shekarunsa tsakanin 18 zuwa 20 ta za ku da a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi ya faru kenan dai a ce aka samu mudda na shekarunsa 20 to ya kamata mu dan ji usama a taƙaice dan mu ga darajar da ta sa aka ainihin wato abin nan bashi wannan matsayi cewa zai iya wa manzo Allah sallallahu alaihi abin nan irin wannan magana zai iya yi kuma ya kwana lafiya al-imamu az-zahabi ya masa tarjama a cikin siru alamin nubala a cikin mujalladi na biyu a mai tsayi zan takaito mana wasu bayanai daga cikin ta don mu samu fa'idoji insha Allah haka nan za ka yi duba tarjama sa'ila cikin da irin al fi tamidu sahaba na ibn hajar wanda tarjama sa'ananta takaitacciya ce kwarai akwai kuma a cikin littafin tabakatu ibn sa'adi da makamantansu al zahabi ya ambaci nasabarsa da cewa sunan shi usamatu dan zaid dan harifa dan sharahil dan abdul uzza ah, yana da hadisai a cikin dukkanin kutubus sita ah, abin nan ya mushi da cewa al'amiru al-kabir babban shugaba hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa maulahu wa ibn maulahu usama masoyi ne yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bararren bawa dan bararren bawansa ana mushi alkunya da Abu Zaid ko a ce Abu Muhammad ko a ce Abu Harisa ko a ce Abu Yazid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi a matsayin komanda ga wannan runduna da ta je yaƙi ƙasar sham ƙarshen rayuwarsa kuma a cikin runduna akwai manya-manyan sahabbai har da irin su umar amma bai samu halin tafiya ba har lokacin da rasuwa ta aiko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bayan an nada shi halifa sai ya ce wannan runduna ta ci gaba da aikin da Annabi ya barta ba za a fasa ba yace shi ba zai fasa ba kuma suka je suka yaƙi da wannan sahabi yana da ɗalibai hatta a cikin sahabbai irin su abu huraira ibnu abbas abu wa'il eh, irin da sauran eh, eh, waɗannan biyu cikin sahabbai abu huraira da ibnu abbas da suka cikin da su mayin karatu ne sun yi karatu a gunsa sannan cikin tabi akwai irin su abu wa'il irin su abu usman nahdi irin su urwa ibn zubair abu salama Ibn abdurrahman abu sa'id al-makaburi amir ibn sa'adin da makamantansu da su aka da sauransu duka sun yi karatu a gunshi surutu hadisansa ya tabbata cewa usama ya ba da labari cewa manzala sallallahu ya kasance kan ɗauki shi shi da hasan dan aliyu sai musu addu'a yana cewa allahumma inni huma a habib huma. tare da cewa ya girma hasan da shekaru shi wannan amma bi ka dauke su gaba ki daya ya zo al'imam zahabi ya mai take yake cewa wakana shadida sawad ya kasance baki ne baki sosai khafifar roh mutum mai sauƙin hali mai daɗin mu'amala shafiran wanda yake kuma mai wayau shuja'an jari ya ce rabbahu nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rene shi wa ahabbahu ya kaunace shi kafira ya kaunace shi da yawa domin ɗaya yake kuma ga habina ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta aka ce habina eh, ne reno kenan wata reno manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ummu aiman ta ce mahaifiyarsa tare da cewa ita eh, shi mahaifinsa ya kasance farin fata ne amma kuma shi sai zo baki to shine lokacin da aka samu eh, abin nan mujazzir al-mudlaji ya zo ya gansu suna kwance a cikin wani abin rufa ya yi kafin sai yake cewa hadihi aqdamu ba'daha min ba'd din da aka waɗannan kafafun to sashin su daga sashi wato ɗaya uba ne ɗaya ɗa manzo Allah sai ya farin ciki da wannan magana saboda ainihin wato abin nan din da aka sani na kissar wasu zargi da ake ta yi kai. baban shi shine ake ce ma Zaid dan Muhammad din nan wanda daga bayan manzo Allah sallallahu alaihi ya ainihin wato dina amsa wannan bayan Allah ya hana eh, ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah zuwa ƙarshen matsalar kada mu kutsa cikin ta da yawa al-imam Abu Awana a cikin al-mustakhraj sa ya rawaito cewa an tambayi sayyidina Ali ya ce na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce wane ne mutumin da ka fi so a cikin mutanen gidanka sai annabi ya ce Fatima sai sayyidina Ali yake cewa inna ma as'aluka an rijali a ina nufin cikin maza sai yake man an amallahu alaihi wa an amtu alaihi Usama bin Zaid ya ce usama yake so a cikin maza sannan sai aliyu ya ce summa man sai annabi ya ce mashi summa anta daga nan kuma fa ya rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kuma kai na ali radiyallahu anhu ajma'in shine Aisha take cewa la yanbaghi li ahadin an yubghida usama ta ba'da ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kana yuhibbu Allah wa rasulahu falyuhibbu usama aisha take cewa bai halasta ga wani mutum wani mumini ya je bai baya san usama ta dan zai bayan kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya kaunaci usama salawatullahi wasalamu ala rasuli wa radiyallahu an usama wa an aisha wa fatima har ila yau uh, al-imam zahabi ya kawo wata kissa cewa sayyidina uh, umar dan khattab da ya tashi rabban dukiya za a sa wa kowa salari din shi ko a ce allowance din shi sai aka sanya usama wato dinari ko dirhami dubu uku da dari biyar a shekara salasta alaf wa hamsini'a dubu uku da dari biyar sai aka sa wa abdullahi dan umar dubu uku sai abdullahi yake cewa lima hu alayya dan me zaka sa albashin usama ya tunawa kasan din da aka samu zo magana kuɗi sai kaga an samu wata dan jiya haka koyaye saboda dan adam da kuɗi kamar da haka ake cewa tsakanin dan adam da kuɗi abdullahi dan umar duk da hakurin shi da shi kuma baban shi ne wannan da irin hankali na abdullahi dan umar amma tunda al'amarin kuɗi ne ya leka ya ga payslip din usama ya fi nashi sai ce dan me za a saka mishi kuɗin shi ya fi nawa fa wallahi ma sabaqani ila mashhadin na rantsi da Allah bai taɓa rigaya ta zuwa ga wani yaki ko na jihadi ba kala sai sayyidina umar ya ce mishi لأن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك سوى بابن شي النبي يا فسن بابن شي أكن بابنك النبي كما يا فسن شي أكن كا فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي sai na gabatar da kaunar manzan Allah akan kaunata wannan hadisi yana cikin wannan kisa amin wannan hadisi asari yana cikin littafin al-Imam at-Tirmidhi A haji kenan yadda sabai suke kaunar manzo Allah da gabatar da shi akan komai nasu al-imamu al zahabi yake ba da labari har ila cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka shi akan wannan runduna shekarar shi kwata-kwata goma sha takwas ne kuma kamar haka ya zo a cikin littafin al'imamu Ibnu sa'adin al-basari a tabakat kenan daga urwa daga daga sham daga baban shi daga daga ainihin wato abin nan ya ba da labari cewa manzala sallallahu ya jinkirta ifaba a arafa yana jiran usama da usama ya zo sai wasu suka gan shi baki haka sai sai suna ci ah, a inna ma jalasna li hada yanzu dan wannan bakin yaron aka zaunar da mu shine aka ce wannan shine da mutanen kauye suka faɗi wannan dalilin na daga cikin dalilin da sa suka yarda bayan wutan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ai yana gabatar da wasu wanda ba su kai su ba eh haka suka faɗa ah, sayyidina Usama ta dan zai radiyallahu anhu yana daga cikin sahabbai daga waɗanda suka tsira daga fitinar da gingimu da suka biyo bayan kashe sayyidina Usman wato Jamal da Siffin da sauran fitintunan da aka yi yana daga cikin wanda suka tsira tare da irin su Sa'ad tare da Abdullahi dan Umar tare da Muhammad dan Maslama tare da ainihin wato a wannan abubakata da makamantansu suna daga cikin wanda suka tsira abin da ya tseratar da shi wannan bawan Allah kamar yadda al-Imam Zahabi yake faɗa shi ne zancen da manzon Allah su alaihi ya masa da faɗan da ya masa lokacin da ya kashe wani din wanda kisa ce sananne tana cikin Bukhari da Muslim shi da wani ban ansari suka tare wani a gurin yaƙi yana la ilaha illallah ko suka kashe shi sama yi zo zama manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ce ya faɗi la ka kashe shi Kai bi la ilaha illallah ya usama ya zaka yi da ita yana cewa ai ya manzan Allah ya yi faɗa ne don ya tsira annabi ya ce mashi ka tsaga kirjin shi ka gani ne saboda haɗarin da ke cikin abin nan wato la ilaha mutum ya faɗi ta kuma ka iya girin gidi shi ka kashe shi to hankalin usama ya tashi har yake cewa sai da ya fatan dama ma bai musulunta ba sai rana sai daga bayan rana to wannan shine sai yau annaba alkawari cewa in Allah ya da daga yau ba zan ƙara yaƙar wani wanda ya faɗi la ilaha illallah ba sai annabi ya ce mashi ka ce har a bayana da ba ka yi ce to har a bayan ka ya rasulullahi ba zan yi ba to da haka lokacin kamar da zamu zo mu ji da aka yi wannan rigima sai ya janye hannunsa babu yadda sayyidina ali bai yi ba ya ja shi a jiki cewa muna ganin ka ɗaya daga cikin mu ka zo ka taya mu wannan faɗa mana sai ce a'a wallahi da a ce za ka rike kan zaki wallahi zan taya ka na rike bindin shi mai faɗa da shi amma dai banda wannan wannan kan wani abu ne wanda na riga na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin cewa ba zan sake shiga fitina irin wannan ba don haka ka yi haƙuri ya ba sai dina alhaƙuri bai shiga wannan fitina ba Na ka daga cikin wanda suka samu falalar rashin shiga wannan fitina wadda ana kallanta a matsayin wato falala ce uh, ga su uh, waɗanda ba su shiga waɗin Allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗinsu uh, aisha ta tana ba da labari cewa wata rana manzo Allah sallallahu salama yana so ya share ma yana so ya share ma Usama majina eh, an yamsa mukhata Usama fa qultu da'ani hatta akuna ana allati af'alu tace ka bar ni ni zan goge mashi. zan goge mishi majina nan. wato mace ce ta aisha ke tana kokarin taya mijinta kaurar wannan yaro da yake da nuna mishi kulawa to haka ake so ki kasance ƴaƴan mijinki da kannan shi da waɗanda yake tare da su ki nuna musu kauna yadda yake kaurar su ki ja a jika eh, eh, ba yadda mata suke ɗauka wai su sun an aure su to ba ruwansu da dangin miji su kawai kansu daga su sai mijin ba wannan yana ja muku fitina da yawa ya kuma da yawa ya kuma ta tare da ƴan uwan miji suke na musu kauna bisa mizani na shari'a da mutuntawa da sanin ya kamata da al'adu masu kyau a har ila aisha tana ba da labari cewa wata rana manzala sai sama ya umarci ta da ta yi ma usama wanka ta wanke mashi fuska yana yaro sai take cewa gashi kuma ni ban taba haihuwa ban san da ake wanke ma yara fuska ba Ta ce haka na ɗauke shi na je fa agsiluhu laisa da zaka na je mishi wankan da ba wani wanka ne na a zo a gani ba saboda bata iya ba wankan karamin yaro yana bukatar mace da ta iya ita kuma sabai ba da ta iya wanda haka bata ce ni ba zan yi ba eh ni ban haihu ba a zo a san ina wahala da yara saboda Allah ba kaga irin wannan abin da mata suke ba daidai bane ya ku mata ya ku umma ku daina Allah ubangije shi da ah, shi ta ce haka na je na mishi wanka ba wani wanka na zuwa gari ba manzara sai islam ya karɓe shi daga hannunta yana goge mai fuska yana cewa da a ce usama ya mace ce da ni da kai na zan dinga mashi kwalliya ina sa mashi zinariya wannan da muna so ne fahimci ba irin kaunar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake mishi amma duk da haka wannan kauna bata hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci wanda ya dace akan mas'ala ta shafi hukuncin eh, kisa eh, abin nan sata din can ba kauna da annabi yake mishi bata hana bata hana ya mishi tsawa da ya shiga abin da fi karfin shi ba Umar duk sanda ya game da Usama yakan gashi shi ce mishi assalamu alayka ayyuhal amiru wa rahmatullah yace saboda manzon Allah ya mutu ya baka kana matsayin jagora a cikin rundunar da nake nake ainihin wato shugabanta rundunar da kake shugabanta haka ya zo a cikin dinnan tarihinsa cewa matarsa fatima bintu qais wacce mijinta ya sake ta sai manzala sai islam to ta gama ida ta gaya mai cewa ya tambaye ta cewa akwai wanda ya nemi aurenki ta ce akwai muawiya akwai abu jami shi na nabi yake ce mata ai da muawiya da abu jami duk ba za ta su ba abu jami dai ta ce to mugu ne yana duka duka kuma babu kyau dukan mace za mu yi magana akan shi a gaba insha Allah da sharuɗan da za su tabbatar wajen guda takwas kafin a iya ya iya halasta sannan ya ce shi kawai kinga mu'awiya ba yi da kuɗi talaka ne wannan yana nuni zuwa ga daga cikin siffofin da za a hana mace ta aure miji idan ya zama wato an san shi a zalimi macuci mugu mugun ta hanyar duka ko ta hanyar rashin mutuntawa ko ta hanyar dai wani zalunci kaga bai daga cikin huluk mai kyau sannan kuma haila idan talauci ya fafari mutum aka san ba zai iya ciyar da mace ba wannan nuni ba ba za a encouraging ɗin mace ta aure shi ba domin ga sha annabi ya hana irin wannan ah, ah, ah, sai annabi ya ce ma ya ce mata ya ce mata walakin unki huki unki usama to in aura miki usama mana ita ce usama haba manzo Allah usama kuma wannan bakin wato hawunan bi amri sai annabi ya ce mata kwarai ko usama sai hankalin da dawo jikinta tana ba a annabi ne da yake magana shi take cewa kawai sam'an wa ta'atan lillahi wa rasulihi annabi ya aura mata usama kuma take faɗa daga baya take cewa wannan ya daga daraja ta wa sharrafani zalika wa rafa'ani bihi Allah ya ɗaga daraja ta na ji daɗin auren shi na samu ɗaukaka eh saboda annabi ne sata idan manya suka saka abu kai ko da baka so zaka samu albarka insha Allah haka dai suka suka ta ba da labarai iri daban-daban na shi din insha Allah ya zo a cikin a cikin musnad imam ahmad ibn hanbal cewa samatu dan zaid daga aisha take cewa wata rana ya taba faduwa a kofar daki fara bi us kufatil babi ya faɗi da dokin kofa fa shujja jabhati sai ya ji ciwo ya samu ƙwarzan uh, ya fasa goshinsa faga ala nabi sallallahu alaihi wasallama ya musuhu mai ya mujjuhu annabi yake sa bakinsa ne albarka yana tsotse jinin sannan sai ya tofar yana tsotsewa sai ya tofar anan ne ma yake cewa law kana usama tu jariyatan lakasautuhu wa hallaitu da a ce usama yar budurwa ce da ni zan dinga sa mishi kaya ina mishi kwalliya wannan duka suna nuni zuwa ga darajar shi a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba dai je yaki ba yakan bashi makamansa ko shi ko sayyidina Ali radiyallahu anhuma ko wata kyauta da aka taɓa yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karɓa ba da yake da Hakimu dan Hizam ya bashi ai yake cewa eh, kayan wani sarki da yake ce maziyazan na ya ce ni ba zan a ashi ta mushriki ba to daga baya da aka aka je aka kai rigar kasuwa aka siyar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siyo ta da kuɗinsa sai ya zo ya sanya a jikinsa. da hakimu dan hizam ya gani yawan manzo Allah wata magana wata ba'a a waka zala da bai ji daɗi ba lokacin hakimu yana kafiri manzo Allah sallallahu sai ya ce sai ba ku sama ya ci gaba da sakawa saboda kimar sa agun manzo Allah sallallahu har shi wancan lokacin yana kafiri ya gani abin ya ba shi mamaki na yi ishara zuwa ga abin nan labarin da al'imamun zuhuri ya ruwaito cewa usama ya gamu da aliyu sai aliyu ke ce mishi makunna na udduka illa min anfusina ya usama mu ba maganin ka sai a matsayin ɗaya daga cikin mu falima la tadkhulu ma'ana dan me ba za ka shiga cikin wannan fa'a da mu ba sai ke ce mishi ya aba hasan innaka wallahi law akhadta bi mishfirin mishfir al-asadi la akhadtu bi mishkari mishfiri da ka kama zaka kama haɓa zaki zan kama ɗaya haɓa hatta na halika jami'an ko da mutu gaba daya au na haya jami'an kuma tsira gaba daya fa amma hadha al-amru allazi anta fi fa wallahi la adkhulu fihi abadan yace amma ya sidna ali ranka dai ga wannan abin da kake ciki na bala'in wannan fitina ta kisa da sauransu yace to na rantsi da Allah har abada ni ba zan shiga wannan fitina ba sai haka sai ki shiga bai shiga cikin wannan fitina ba sayyidina usama ya kasance yana azumi kullum litinin da alhamis yana da dukiya a wadil kura wanda yake zuwa can ya kwana ya ayyukansa na na ainihin wato gona da sauransu sannan kuma ya dawo inda yake ya zauna kasar sham a mizza daga baya kuma ya dawo madina a nan ya rasu a wadil kura allah ubangiji ya gafarta masa allah ya masa rahama ibnu sa'adin ya ce ya rasu ne a ƙarshen halifancin sayyidina muawiya dan abu sufyan Allah bin ya kara musu yarda a cikin sahih bukhari yana da hadisai da yawa an ce a cikin musnad na baki kamar da zabi ya kawo yana da hadisai guda 180 118 eh, amin a ciki akwai guda biyar a cikin bukhari da muslim akwai kuma guda abin nan guda biyu a cikin bukhari guda biyu a cikin muslim wanda suka tattara shi almamu zuhri ya faɗa cewa ya mutu ne a aljurf yayin da shi kuma ah, abin nan albusin makabul yake cewa ya halarci jana'iza usama sai ya ji ah, sai na abla da yana cewa ajjilu bi hibbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an tadla ash-shams tadla ash-shams akwai wani abu ya faru da kanin shi da muawiya wanda bai ji dadin shi ba muawiya ta gaya mishi bakar magana ya mushi ta'aridi irin wanda sarakuna suka saba yi ma mutane Allah ya gafata musu gaba da Allah ya kara musu yadda kisa tana cikin littafin abin nan littafin abin nan tarihu dimashka zahabi ma ya kawo ta cewa usama ta dan zaid ya ba da labari cewa wata rana ya je gun mu'awiya daga abdurrahman ta yi kicewa rana ya je gun mu'awiya ya da shi tare da shi ya natsar da shi suna cikin fira sai ya miƙe kafafun shi haka ya zauna sai ma'au yake cewa o yarhamullahu umma aiman Allah ya ji kan mahaifiyarka ka anni anzuru ila zumburi sake habin makka ya ce wallahi kafafun kaɗin nan kamar sun suna min da kafafunta ga sunan ramammu kana ganin ƙashi ramammiyar kafarta ya ce kuma wai ka annahu zumburi na amatin harja kamar ka ce wato ƙauri ne na eh, jimina wata ke mai gashi baki da fari a jikinsa sai ya ji haushi yake ce ma mu'awiya ya ce fa'alallahu bika ya mu'awiya Allah ya maka irin abin da ka mani hiya wallahi khairun ninka na rantse maka da Allah uwata ta fi alheri fiye da kai mawa yana halifa fa lokacin suke wannan yake cewa sai mawa yake ce mashi Allahumma yake cewa Allahumma gufran Allah gafarta mana ni ban yi da in ci maka mutunci ba na tuna maka tarihi ne kawai to wannan take take nan kwarai game da tarihin Usama dan Zaid da haka zaka ji da al-Imam Ibn Hajar ya zo a cikin a cikin al-Isaba sai yake cewa wa fada'iluhu kathira wa ahadithuhu shahira fada'il suna da yawa hadisansa suna da shahara sosai ya faɗa kuma cewa Ibn Abdul Barri ya saha cewa shekarar rasuwarsa ita shekara ita ce shekara ta 50 da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ya samu dace to kaji wannan a take take nan wane ne Usama ta dan Zaid kaga ko irin wannan mutum ya kai ya nemi alfarma a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya ma annabi ya ce sam ba za a yi wannan alfarma ba saboda haƙƙin Allah ne sai annabi kuma ya masa fada yake a tashfa to na akwai haraf daga cewa wa man yastari wa alaihi illa Usama ta dan Zaid ko sai aka ce kala kala ya usama kaga annabi kenan ma'ana daga nan sai usama ya ce to ya yadda sai ya tashi sai ya je samun zala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaji kaji kaji kaji abinda wannan bayan Allah suke nema sai annabi yake cewa ya usama to sannan ne aka ci gaba da hadisin anan a tashfa'u kai yanzu nan zaka nemi ceto wannan wannan istifham ne inkari inkari ne istifhamin ya ne ya mai tambaya ne amma ta inkari a ta gunar haƙƙi lamma ja'akum a sihirin haza ka gaba tambaya ta neman amsa ba tambaya ta ta inkar ita ma kai za ka nemi wato a rage wani abu daga cikin haddojin Allah subhanahu wataala ya ce annabi ce inna ma halaka banu isra'ila abin da ya halakar da banu isra'ila kadai wannan inna ma anan laysa lil hasr eh bal abin da ake ce mata inna ma lil hasr al makhsus kadai abin da ya halakar da banu isra'ila ba wannan bane akwai wasu abubuwa daban kanu la yatanahuna an karin fa'alu yana ciki sun kashe annabawa yana ciki sun karyata Allah yana ciki abubuwa da yawa ta kenan ba wannan bane kare. wannan wani ne daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen halaka su da aka aske ci mashi eh, abin nan eh, eh, lil hasar al makhsus hasarun ne makhsus sun kasance idan wani babba ya sata a cikin su sai a kyale shi amma idan karami ne to sai a tsayin mai da haddi wato suna yin san kai kenan annabi ya ce ya rantse da Allah subhanahu ta'ala wanda ran shi annabin yake hannun shi ya ce wallahi da ce fatima yar muhammadu yarsa kenan nan daga gaga ya yi rantsuwa da Allah ya tabbatar wa Allah da siffar hannu sannan kuma da ya faɗin sunan fatima din sai da ce fatima ibnati ba sai ya faɗe shi da third party don ta fito da sura wadda take kaman ba wata kuma kusanciya gare shi ba don kuma kowa ya tabbatar da gaske fatima yake nufi domin lokacin ta ce kaɗai shi da ke raye kuma kowa ya sani ita ce mafi soyuwar ƴaƴa irin mutane gare shi a duniya ga baki daya Allah ya kara mata yadda da aminci yace to da za ta yi sata ce da na yanke hannunta ah, abin nan Allah ibn Sa'ad a riwaya shi da yanzu nan sai yake cewa a Allah ya'ani Fatima an tasrika Allah ya tseratar da Fatima daga ake ta yi sata kowa haka ya kamata ya fara Fatima ta fi karfin sata Allah ya kara mata imani da aminci Allah ya kara mata ɗaukaka Allah ya kara mata uh, aminci da yardarsa to ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi ya kwatance da Fatima shine abin tambaya anan saboda na farko kamar da Ibn Hajar yake fada ya ambaci uh, khassaha dhikr li annaha a'azzu ahlihi alaihi inda annabi ya keɓance ta da ambato saboda ita ce yarsa mafi daraja ita ce mafi daraja a cikin mutanen gidansa a wajensa sannan kuma ibn azari ke cewa wali annas masarika wa faqas maha saboda kuma sunan barauniyar yayi ɗaya da sunanta mun ji cewa sunan barauniyar Fatima bintul Aswad ita kuma wannan Fatima bintu Muhammadin sayyidatu nisa'il janna radiyallahu anha wa sallallahu ala abiha akwai maganganu da yawa da malamai suka yi game da mas'alar shin wannan hadisin na sata din shine dai hadisin waccan da take daukan kaya ta yi juhudi ta ki bayarwa ta ari kaya ta ƙi dawo da su har aka yi mata abin nan aka yanke mata hannu akwai riwayan yunus ya ruwaito riwayan duka guda biyu amma ma'amar da shu'ayi daga zuhuri su sarwaito aljihud ne kadai sauran masu riwaya kuma sarwaito sata sata kai tsaye haka al'ibin hadarin ya zo ya tattauna matsalar sosai ya yake cewa abin da ya bayyana gare shi shine alhadisai ni mahfudun duka guda biyun da kissar cewa musun kaya take da kissar cewa tana yin sata ne duka sun tabbata ce to don haka abin da za a shi ne. cewa tana yin wannan laifukan baki daya tana ran kayan mutane ta ɓoye ta ƙi dawo da su sannan kuma tana yin sata ɗin to sai aka kama ta da sata sai aka zo ba da labari sai wasu suka ɗauka wancan abin shi yasa aka yi mata yanke hannu sai suka faɗi wannan shi juhudi wasu kuma suka tabbatar da sata ne idan ka je karanta fathul bari dan uwa mai albarka da fatan muna biye a cikin mujalladi na goma sha biyu ibn hajarin ya tattauna wannan mas'ala dogo tattaunawa da kuma ban sha'awa inda ya kawo ra'ayoyin malamai wanda kulasarsa shine al-imamu ahmad ibn hanbal da shi da ibn hazmin suna aiki da zahirin hadisin suna ganin halascin yanke hannu akan al-juhud yayin da sauran malamai kuma gaba ɗaya jumhurin malamai su kuma suke ganin a'a wato waɗancan suna ganin amin-amin, suna ganin yanke hannu kawai akan sata ne kadai sauran malamai kuma sorry akan akan akan akan juhud ko sauran malamai su ne suke ganin bai yiwa a yanke hannu akan aljuhud shi ko al-Imam an-Nawawi ma Allah ya gafarta mashi yana ganin cewa riwayar Yunus wata zo da batu akan yanke hannu akan musu ka ari kaya kai musu to wannan yana matsayin shazi ne musamman saboda akwai ruwa da suke cewa babu yanka ga nahab babu yanke hannu ga kwace ko fusge ko wanda ya ci amana to haka kaga a ɓoye kayan da aka baka na aro shi ma cin amana ne da haka wasu malamai suke ganin akwai matsala sosai game da wannan riwaya wasu kuma kamar shi ibn hazmin ya tafi akan cewa bayan da nawawi da ya tafi akan shaddi ibn hazmin yake cewa shi yana ganin kisso ne guda biyu daban-daban yayin da kuma wasu malamai irin al'imamu ibn al-munzir al'imamu al-hafiz uh, uh, hafiz uh, abin nan abu suleiman al-khattabi da al-munziri da al-maziri a cikin shirinsa na muslim da nawawi da qurtubi duka suna ganin cewa wannan qissatani limra'atin wahida kissoshi ne guda biyu amma da suka faru ga mace daya yayin da su kuma sauran sai ganin kissa ce kamar ibn hazm na ganin kissa ce ga mata guda biyu daban-daban a ibn qayyim ya shiga ya ainihin kokarin wani tarjihi wanda malamai ba su karba ba cikin cewa ai babu bambanci tsakanin sata da kuma aljihud cewa duk abu ɗaya ne wato kawai sun ba da labarin ne da ma'ana cewa satar ce dai kawai wanda wannan magana ce ba idiya rahmatullahi alaihi daga cikin malaman da suka tattauna a kan wannan matsala kuma suka yi magana mai faɗi kwarai akwai ibn da kaikin al'aid wanda alimamu ibn hajjarin ɗin ya kawo maganarsa takaitacciya wanda ƙarshe yake rajjantar da cewa sata ne kaɗai ake yanke hannu amma banda mujarradin musun kayan aro banda mujarradin musun kayan aro sai a ɗauka kenan hadifin ya zo ne aslan don ba da labarin cewa ta yi laifuffukan duka guda biyu tana a ran kaya ta sutura ta boye ta gida da shi kuma ta yi sata to da aka zo a wajen prosecuting dinta sai aka ba da labarin duka abubuwan take na rashin gaskiya har zuwa ga sata ƙarshe sai zama sata ita ce abin da ta haifar a yanke mata hannu amma a cikin labarin an ce kuma tana yin wancan abun wanda shi ma ba mai kyau ba ne wallahu ta'ala a'lam to da muka ambata hadisin yana da fa'idoji da dama za mu ambato wasu kaɗan ɗinsu daga ciki akwai wannan hadisi yana nuni zuwa ga haramci hana yin ceto akan abin da ya shafi haddi abin da ya shafi kisa na kisan kai ko kisa na zina ko abin nan yanka na kisa na yan fashi su ne abin nan kenan kufawa tariq ko kuma bulala ga mazinaci ko kisa ga mazinaci ko bulala ga mai ƙazafi ko irin wannan na yanke hannun ɓarawo dukkan waɗannan hudud ne na Allah to babu ceto a cikinsa idan magana ta tike zuwa ga sarki shugaba wanda yake zata da hukunci, ba ta tike ba babu laifi ana iya rin rangume idan an ga dama kamar da muka ambata wancan karatun abin da ya faru tsakanin sayyidina ah, abin nan ibnu abbasin da ikrima to sai al-imam malik rahimahullahu yana ganin cewa yafiyar ma kawai ta shafi ne wanda za a iya neman masa yafiya ko da ba a je gun sarki ba shine mutumin da ba a san shi da tarihin sata ba wani tsawo-tsayi ya kai shi zuwa ga sata to shine za a iya neman mashi wannan ceto amma wanda aka riga aka san shi barawo ne yace babu dama a mai ceto ko yayi hadisi yana nuna darajar waɗannan mutane guda biyu usama ta dan zaid da kuma fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna darajar su yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su girmamawa sannan akwai halastin yin kwatanci da abin da ke sama domin fatima yar manzala sallallahu tana sama da fatima yar aswad wannan barauniya a wanda haka manzala sallallahu ya ce ko da wance ce ya fara mace fatima Allah ya kara mata yadda wannan dan mubalaga ya halasta aisha ta ba da labari take cewa wannan mata daga baya ta yi aure bayan wannan matsala ta yi aure kuma manzala sallallahu ya kasance yana taimakonta idan ta neman wata bukata ta tuba ya kasance yana taimakonta wannan ya nuni zuwa ga to hanyar da musulunci ya tanada don maganin matsalar sata to tana kawo gyara a cikin al'umma shine gashi ta barauni ya ce amma ta tuba kuma ta yi aure ya nuna cewa kuma ko da mutum ya yi wani laifi kar a kyamace shi yadda za a ƙi bashi ya zama dan adam don da ka kaddara misali yanzu a ce budurwa ka ce aka kamata da sata irin wannan za ka yadda a ci gaba da auren a ci gaba da magana auren ko ka ko ba ka kaga da wahala to amma su ya zo a cikin tarbiyyar ta salaf cewa ma wannan mata bayan da aka yanke mata hannu a ko wata mata a madina ina jin ba na manta ba mahaifiya ana ta ɗauke ta gida ta yi mata magani hannun ya warke ta gidi mata abinci da sauransu sai ta ce manzo Allah sai ya manzo Allah na fayi karan bai nayi kaza annabi ce mata alkhairi ne kake damu wannan yayi kyau haka to ina zuwa ga kyauta mu'amala da mutumin da ya laifi kada a kuntata a yi ta kyararsa har a taimaki shi dan akan sa a mishi mu'amala wata ke mai kyau dan ya ji kunya ya tuba ah, sannan wannan hadisi yana nuni zuwa ga halaccin bada labarin mutum wanda zai kama da gulmarsa idan akwai wata fa'ida ta ilimi yanzu kaga wannan laifi ne ta yi kuma dama gulma shine ambatan laifin mutum idan bayana amma akwai fa'ida ta ilimi a ciki da haka aisha ta ba da labarin amma sai ta sakaye suna tare da cewa wanda suka da kisa sun ba da labarin suna da haka babu laifi ana yin haka idan ta kama ba za a ce yana cikin mutalakin eh, gulma ba sannan ha'ila hadisi yana nuni zuwa ga halascin ceto kenan ga abin da ba haddi ba idan mutum wani laifin da ba haddi ba ne ya mai hukuma ko ya ma babansa ko ya ma kutewar mijinta ko ya ma 'yan Kastiliya ko 'yan karota wani laifi da sauran jami'an gwamnati masu kula da doka ko wani abu ne makamanci haka babu laifi a neman masa ceto a neman a yafe masa babu laifi tunda annabi ya ce fi haddin min hurudillah kenan mafhumul mukhalafa za a iya ceto fi ghairi haddi kenan wallahu a'lam game da yanke hannu a sata wannan yana nuni zuwa ga a cikin shari'a banu isra'ila akwai hukunci na sata kenan ko da ba yanke hannu ba ne amma kuma tarihi ya tabbatar da cewa su larabawa wato kwatanta da da yake cewa banu isra'ila sun kasance idan an yi sata a cikin su suna yin kaza kenan su larabawa su kuma larabawa sun san a tun a jahiliya sun san yanke hannu kuma suna yankewa musulunci ya tabbatar ne kawai musulunci ya zo ya tabbatar ne saboda ya tabbata a cikin labarin da aka bayar cewa an taba kama wasu barayi da suka yi sata a ka'aba suka saci wata yar barewa da ke yawo a ka'aba kuma an yanke musu hannu labar na cikin littafin ibnu kasirin albidatu ne haya da littafin ainihin wato abin nan tajul rusu min jawhar al su ya faɗa shi ma akwai barayin an san sunansu ma akwai auf ibnu abdi amrin akwai matis ibnu Kaisin ibnu adi akwai uh, abu ihab ibnu uzai ibnu aziz ibnu kaisin dari waɗanda wasu su uh, sun riski musulunci ma mare ba sun musulunta ba akwai yansu da suka musulunta sannan wannan ya nuni zuwa ga cewa ashe ɗabi'ar sata tsohuwa ce tsohon laifi ne tun zamanin banu isra'ila ana yin shi kuma aka zo kuma ana yin shi har zamanin manzo Allah sallallahu har yanzu kamar da Qur'ani kuma ya ambata karara wa sariqu wa sarika kuma yana cewa mutane tun ba yau ba fiye da shekara dubu suna da kalta suna da al'ada ta nema wa junansu ceto nema wa junansu su rangwame idan sun yi laifi yana daga cikin sunnar da aka sani a cikin banu adama ibnu sa'adin ya kawo wata kisa da ke nuni zuwa ga dalilin da ya sa suka ga cewa sayyidina usama ta dan yi zai nema musu wannan agaji a gun manzo Allah sallallahu alaihi cewa saboda wa kana idza wa kana usama idza shafa'a shafa'u. usama ya kasance idan ya nemi idan idan ya nemi eh, ceto a gun manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah yana shi wannan ceton yana da wannan alfarma a wata riwaya kuma ya zo da cewa shi usama din bai da annabi mishi wannan fada sai ki ta istagfir li ya rasulullah ya manzon Allah ka roƙa mana Allah ya gafarta mana wannan kuskure da nayi eh, da kuma hadisin yana nuni zuwa ga daukan izina daga abin da ya faru da na gaba da kai wato kamar da shi ke da na gaba ake ganin zurfin ruwa yadda annabi ya kwatanta wa musulmai cewa kar su bi tafarkin banu isra'ila dan kada su samu irin matsalar da banu isra'ila suka samu kuma yana nuni zuwa ga cewa har ila yau muhabat fil hudud a dinga yin zaɓi ɗaiɗai ana yin san kai wajen yanke hukunce-hukunce yana daga cikin sabubban halaka al'umma da ya ce inna ma halaka banu isra'ila sai ya ambaci wannan kenan wannan ya daga cikin sabubban da al'umma ta halaka idan al'umma ba ta yanke ma masu laifuka hukuncin da ya kamace su kamar yadda ake gani yanzu karara yana yana ainihin faruwa a cikin al'umma Allah ubangiji ya samu dace kuma hadisin yana nuni zuwa ga mutum dan idan mutum ya rantsuwa akan wani abu wanda ya wuce wanda ba zai yi wa aikata shi ba to babu kafara kan shi domin a cikin magana annabi akwai katsatu ya da akwai akwai rantsuwa kamar mutum ne ka ce wallahi da na gan ka jiya da na ci ma mutunci to ga jiya ta wuce babu da gan shi ka ci mai mutunci to wannan rantsuwa ko da ka yi ta ne da gaske wato ma aqattumul aiman to babu hanas babu karewar rantsuwa a kanta wallahu ta'ala alam to wannan take take nan kwarai da gaske shi ma al-imamu al-imamu ibnu taymiya anan zai kara mana wasu bayanai da ke da alaka da hadisin inda yake cewa fa fi hadhihi al-qissati ibratun a cikin wannan kissa akwai abin lura fa inna ashrafa baitin kana fi quraishin batnani domin gidaje mafiya daraja a cikin quraish guda biyu ne banu makhzum wa banu abdi manaf banu makhzum da kuma dangin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune banu abdi manaf falamma wajaba ala hadhihi alqat'u bi sarakatiha yayin da ya wajaba a yi ba wannan mata a yanke mata hannu da satarta allati hiya juhudul ariya ala qawli ba'd ulama wanda wannan sata ta ta shine musun abin da ta sata ta ta'ara kamar da wasu malamai suka ce au saraka ukhra ghairi hadhihi ala qawli akhari ko kuma banda wancan batun aro da kin dawowa da shi din kuma ta yi sata kamar da dai muka bayyana kamar da Usman suke fada wa kanat min akbar wa ashraf al-buyut gashi kuma mace ce mai daraja daga cikin babban gida gidajen masu daraja wani abu da ya kamata mu tambaya anan shine me yasa mata suke yin sata domin wancan kwatancen da annabi sai ya kara kwatantawa da ɗaya mace kuma gashi mace ta yi sata a psychology ko in ce a criminology suna bincike game da wannan kuma ni ba iktisasi na bane amma daga cikin abin da muka ji agun masana irin wannan abin shine cewa mata waɗanda ba su da miji mu kiyaye sawa'un budurwa ce ko bazawara sun fi tendensin su yi wannan su wannan harka domin mai ke jawo irin wannan shine damuwar rashi to za zaka ga shi yasa ko yanzu ka ga akwai yawaitan mata masu yin dan hali masu mugun hali sakamakon yawaitan zawarawa da yawaitan 'yan mata daga daga cikin hanyoyin da za a bi a rage yawan samun mata suna sata a kasuwa a gidan biki a wurin gaisuwan mutuwa ta shiga gidan makwabta a kama wata a wani shago ta yi sata abin kunya iri daban-daban gashi wanda sata an fi ganin ta matsayin harkar wato iskanci ne na maza laifi ne irin na maza kamar shaye-shaye a da kafin mata su zo su su shiga ciki wato lalata yan feminism ne anything man can da suke cewa woman can do ibin da ya to hata abin iskanci ma yanzu ga mata sun shiga to abin da zai daga cikin abin da zai rage yawan haka shine a yi ta aurar da su mata su yi aure zama suna da mazaje wanda suke da ilimi da hankali da wadatar da su kula da su to wannan zai hana su yin sata mafi yawan lokuta sannan tunda zai zama suna da masu basu masu ɗaukar ɗoyinin su kuma zai rage musu yawan yawace yawace domin yawace yawacen da suke zuwa inda suke ganin abubuwa garara garara shi ke sa har su suna yin sata to wannan kuma in ana so a yawaita aure to kuma da sai an koma an bi sunnan manzala sai sama game da yin aure domin aure sunna ce ta manzala sai sama a yawaita shi mutane su auri mata da yawa ɗaya biyu uku hudu ai ta yi mai mata hudu ya fi mai uku daraja mai uku ya fi mai biyu daraja mai biyu ya fi mai ɗaya duk da an kai wani zamani da mutane suke kyama aure suna ganin yin aure fiye da ɗaya ma wani rashin wayewa ne wani hauka ne ko eh, zalunta kai ne da sauransu fitina iri-iri ga tanan da take kunna mutane kai da gaske hanyar da za a rage wannan shine ya zama suna da aurensu wadda ko ta samu aure bai zama tana da abin yi sana'a don kuma dole bayan da aka yi wasu ba za su samu auren ba amma dai a rage tun da sana'a za ta rage wato ganin wani abin wanta dauka Allah ya zare mu bada ya ci gaba da cewa ah, wa shafa'a wa shafa'a fiha hibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usama ah, ah, sai nisa shi sa usama ya nemi ceto a kanta ga diba rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ankara alaihi dukhulahu fi ma harama Allah annabi ya fushi kuma masa inkarin shiga cikin abin da Allah ya haramta wa huwa shafa'atu fil hudud Allah ya haramta neman ceto neman beli a cikin wato hududinsa sun madarabal masala sannan annabi alaihissalatu wasallam ya buga misali bi sayyidati nisa'il alamina da shugaban matan talikai gaba daya wa qad barra'aha Allahu min zalika Allah ubangiji ya riga da ya tsiratar da ita daga wannan mugun hali na sata amma annabi ya kwatanci ya tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro yace fa qala annabi ke cewa law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata'atu yada da a ce fatima yar muhammadu salawatullahi wasalamu alaihi wa radiyallahu anha za ta yi sata annabi ce da sai yanke hannunta wannan kaiwa matuƙa ne kamar da muka bayyana wa qad ruya anna hadhihi almar'ata allati quti'at yaduha tabat wannan mata an ce daga baya ta tuba ta tuba ta dawo kan hanya wa dukulu ba da zalika al-nabi sallallahu alaihi wasallama fa yaqbi hajata takan shiga gun manzala Allah sallallahu kuma ya biya bukatunta na yau da kullum wannan abu da take nema na yan kuɗi ko kayan abinci ko suturan ƴaƴanta manzala Allah sallallahu ya kan yakan bata game da a cikin sahih bukhari da muslim wa qad ruya fa qad ruya an sake rawaito cewa anna sarika idza taba sabaqathu yaduhu ila aljanna barawo idan ya tuba to wannan hannu da aka guntsile hannun zai riga shi zuwa aljanna wa in lam yatub in bai tuba ba sabaqathu yaduhu ila an-nari hannun shi zai riga shi zuwa wuta wani hadisi da wannan lafazi malamai masu tariki suka ce basu ganshi ba sai dai akwai abin da al-Imam Ibn Adin ya fitar a cikin alkami cikin mujalladi na daya ta hanyar ainihin hadisin Abu Huraira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza quti yadu sariq waqa'at fi nari idan aka yanke hannun barawo sai ta fada gidan wuta fa in taba ishtalaha idan ya tuba sai wato a dawo mai da hannunsa istashlaha wa in mata wa lam yatub tabi'aha in ya mutu bai tuba ba zai bi sawun wannan hannun zuwa wuta Allah ubangiji ya tsare mu sai dai wannan hadisi ne munkari malamin da ya ruwaito shi shine ibn adiyin da kanshi yake cewa da bihi asid ibn yazid wa huwa la yu'raf imam zabi a cikin mizan yake cewa laisa bi sahihin bai inganta ba haka al-imam abdurrazzaq sanani ya fitar da kwatankwacin sa daga mursal na muhammad ibn al-munkadir dukkanin dai hanyoyin ba su tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to ina ganin bari mu dakata anan saboda kwarewar lokaci sai Allah ya kan darasi na gaba sai mu tashi inda malik ke cewa warawa malikun fil muwatta anna jama'atan amsaku lassan liyarfa'uhu ila usmana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh